ومن في الارض جميعا ثم ينجيه ko kuma ya fanshi kansa da waɗanda suke bayan ƙasa gaba ɗaya daga mutane da aljannu da sauransu don wannan fansar ya kubutar da shi daga azabar wuta